abin da za mu dan saka a baki idan da hali shine muka fi so yayi sauki akan shine talakawa suka firaki mai bayarwa na roƙon a bashi ya sa a baki yau talaka na cikin wani hali Ya yi bada cikin nutsuwa yana babu hali muna tattata roƙon mu idan da hali abinci ya wadata har a gidan mara hali wallahi ban gane sai da ni kawo na wata da canza ya kai wa kamar kamar wanda ya sha wai yaran tura gona wurin karen masara wai an sa ko da suka zo ba ko goyo yau walla yau to yanzu ina kai billahi lazi la ilaha illaha duk wanda muka kai an gama da shi gonan nan ni tabbatar da shi ya ta wallahi sai na shirin mai waya yau shi da kai watanni da watanni ina ina iba kasa wani dan iska je mallan kalla kai ma saka ci kai an san can da ko can dori kai ka san ana sata ah ana sata amma kai ka san banda zamanin wanga dan tsira wanga wanda bai gada arziki ba ya kulle kasa kowa ma zama barawo kana ganin mutum da rigar mutunci kala baya sakaci wallahi sai ya kwashe ba masara wallahi kaga mutum ustazu ustazu amma barawo masala. ah in ka tafi daji ka haɗu da wani ya haƙi ƙarfin ka ko kai ka saba ta abu nan bai bata ko dai eh. yanzu ba shi za a yi ba eh. yanzu ka tafi akwai dami goma sha uku na nan gida eh. sai a sa yara da baro su kai ma in su a yi ma yara abinci a'a ka hmm, amma Allah ka san mu mallamin ku ga wajen gobar gwamnati to kai ban wa ka baka dabe goma ta yanzu in ba almajiran mallam ba to wallahi Allah ta Allah saka mallamin ku da alheri Allah ka kasa muku mallamin ku Allah ya kwato mallamin ku amma wanga mulki na dan mutanen banza shege ya sa mutane cikin bala'i kowa ma don bara wallahi sai ya ga mutum ustaz ustaz shi ma Allah ya cire masa raki ne baka san yadda wallahi sai ya ga mutum ustaz ustaz ne to ustaz ustaz ne amma wallahi kala ya wasa sai wallahi shi ma kila yawa